assalamu alaikum mai saurare to yau kuma dai a batun kasuwa a kai miki dole allah ya kawo ni wani bangare na kasuwar mu da a nan tsakiyar garin bauchi to domin dai sanin yadda al'amuran yake gudana na zo wani makeken shago alaga malam to gashi allah ya kawo ni a shagonka domin a ka mini bayani akan wannan hidima ko kuma sana'anku na kasuwanci da kuke gashi dai kaya da na gani iri-iri to da farko don so ka gaya mun sunanka suna na hamisu ahmad wanda kuma aka fi sani da salele malam salele ina neman bayani don saboda kayayyaki ne wanda yake ni dai in na je shago ba zan ga wannan tare. wato ɗimbin kayayyaki ba to amma kai gashi na ga kayayyaki iri-iri wanda yake ban ma san su ba wasu ma injuna ne wanda yake ban taba magani bani a rayuwa na gashi na ana to don so ka gaya min menene ma'anan wannan hidima naku na fanteka to da farko jama'a assalamu alaikum wannan fanteka da kungiya ta taru ta sa mata suna fanteka engineering waje ne da take nan da dabarun kasuwanci da sana'a ta hannu to sai yasa muka sa mata fanteka engineering saboda duk mutumin da ka zo nema na sana'a na hannu a nan ina cin direban jirgin sama ma an kana nema a nan fanteka injiniyarin da ka samu wanda yake da ilimin wannan sana'an a nan wajen kuma an ka zo ta kasuwanci a nan wajen duk abin da ka san babu ita a shaguna na sayarwa sama da shekara hamsin ko saba'in da ikon allah an ka zo nan fanteka injiniyarin da ka zo ka samu wannan kayan yanzu an ka ga waɗansu abubuwan da a nan wajen da ka ga mun kawo su a nan wajen gwanjo ne wani masana'anta wani irin tsofin attajirai ne wanda suka tara kayan a gidajensu ba su yi ma amfani da shi ba amma da ikon allah sai ka ga kayan ya shigo hannun 'yan kasuwanmu a nan wato ba ga shi ainihin wannan sana'a tanu na ji kacewai direban jirgin sama ma in ya zo nan kenan kuna da ilimin yadda ake tuke jirgin sama ne ranke daɗe wannan masana'anta da ka ganta a nan wajen akwai mai mastar digiri wanda ya yi wannan ilimin bai samu aikin da zai je a ɗauke shi a kwalin da ya iya ba to an ya zo nan wajen da ya zama zaune gari banza a gari sai ya zo wannan masana'antan wani ma leburanci da ya zo ana da ko da shi wani kuma abin da ya karanta a kwali daban sai ga ya zo ya shiga sana'an walda ko kuma kafinta ko ayon benda ko burkila saboda ya tsira da mutuncinsa da rayuwansa kana jin da kamar nawa ne to ala misali ma kai ka fara wannan sana'a na kanteka To ni dai na fara wannan sana'a ta fanteka tun ina sana'a na na hannu kafin eh, tiris da walda zuwa ayon benda in na samu kuɗi ina ajewa a asusuna har na samu jarin da bai wuce naira dubu goma sha ɗaya ba na zo na fara saya da sayar wannan ni a wannan sana'a a waje na yanzu haka an ka ɗauke ni ka bani aikin gwamnati ma ni danga kaman kamun ɗaurin talala ne. To kaman kun kai ku a nan masu sana'ar fantiya? To mutanenmu dai da muke nan akalla a nan fanteka adadinmu an baka kai mu wajen matakin dubu goma sha biyu ba da ka kai mu matakin dubu goma sha uku ko sha biyar. ko za ka gabatar da man da kanka? sunana alhaji ali abdullahi adamu abba haɓari na da alhaji ali alasaini. to malam alhaji ali alasaini ga wannan hidima na fanteka yaya ko za ka mun ƙarin bayani akan wannan hidima eh, na sana'anku? haka ne wato mu sana'a mu a nan ta kunshi abu ne kashi biyu shine akwai kasuwa kuma akwai sana'ar hannu. haka ne a gwamnati tana iya ba mu yara mu koya musu sana'a daga kan walda kafinta da fulamba har da latrisha duka muna koyar da yara da namu da kuma wanda gwamnati za ta kawo mana muna koyar musu da wannan sana'ar hannu kuma akwai 'yan kasuwa wayanda suke siyan scrap karaku da sauran wasu abubuwa ne duk wanda ya cancanci tsohon kaya ko ma menene da eh. tsohon kaya wanda muke siye muke siyarwa kuma sana'ar lalle muna neman gudunmawa a wajen jama'a da kuma gwamnati inda sauki ne samu a ce gwamnati za ta tallafa mana da abubuwa saboda a yanzu a nan layin muna da yara matasa kamar sama da 360 wanda suke cin abinci a ƙarƙashin cin abinci a ƙarƙashin banda magidanta muna da magidanta mun kai kusan mutum 250 da manya kenan magidanta wanda ni ina kai kaina ni yanzu haka ina da yara a ƙarƙashi na mutum goma wanda nake koya musu sana'ar ayi da walda to idan muka duba ga batun irin kayayyaki da na gani gashi wasu ma za a ce sun tsufa ne ruwa ya soma cin su amma kai gashi nan na ka adana su yaya kake jin wannan za su tafi kuwa a wannan da su sai wanda suka fi haka muni ma suna saiwa mu ai dama muke shine ga din injiniyarin wato ta kunshi abubuwa saye da sayarwa kuma da sana'a shine abubuwan da yake tafiya a nan ko ma menene duk abin da ka gani wani ma yana baya ne ba ba ma yana gaba ba ne yana baya ba mu kasa ba yana baya amma in Allah yarda zai ga kuma mai siyansa ya zo wata rana ya zo ci shi abu kaza ike ne ba wanda in ya je kasuwanni ba zai samu ba amma in ya zo nan mu a samu aka aje wani kayan shekaru biyu uku uku biyar hannunka amma Allah da ikonsa wani lokacin sai ya ga kuma shi ake nema da zo ana neman ka ma ai mun ga wani yana da shi ya zo ana neman ka ko kana ina da sai a zo a abin a sai kayan insha Allah shekara na 35 ina wannan harka to menene za ka ce ka gamu da shi na ɓaci rai a akwai a wannan a wannan harka ba irin hadarin da ban samu ba hadarin da ban samu ba shine kamar a ce an yi kidnappers ina ko fashi amma kamar in je in sai kaya a mun fowar nayin an yi mun na sai kaya a lakwaja ya zama na fowar nayin ne na cutu a dalilin su ƙara misali za ka iya gaya mun kaɗan daga cikin kayan da ka fi harka da su wato shine kayan da na fi sayi shine kamar karfe karfe kowane iri daga kan mota mai diri da mara diri da dukkan karfe da rodi da dukkan wani karfe da da wanda yake amfani da wanda ba amfani duk na to har ila yau dai na samu daman jin ta bakin wasu wanda yake suka zo wannan wuri na fanteka domin koyan sana'a to malam ka gabatar min da kanka eh na awal abubakar abban alhaji mai rodi ni dai ina zaune a nan gurin ne dai na zo cin abinci anan nan dai har allah ya taimake ni na yi aure na mallaki hankalin kaina ina nan ina kan sana'a na har na dan samu daman aikin ayan benda nake yi. So yawan malami? Eh, ne ko? To, dan tsarai barka da yawa ga mu sunanka sunana Mansur Muhammad kanin Alhaji rodi to me ka koya a nan wajen sana'ar kwanteka alhamdulillah ina yin aikin ayon benda kuma ina yin kasuwanci duk dai ba wanda ba yi kuma alhamdulillah an samu rufin asiri daidai gwargwado to kaman kai shekara nawa ko da akalla na kai shekara bakwai a nan wajen kuma muna zaune alhamdulillah da masu gidanmu lami lafiya kuma su ma suna jin daɗin zama da mu to har ila yau dai na ga wani ya zo nan wajen shi layin yan fanteka domin sayan wannan kayayyaki alaga ta malam to gashi na ganka a nan ko menene kawo ka salamu alaikum ni dai na zo sayan rodi ne da kofa hmm. Eh, saboda in aikin mai tashi nan mukan zo mu samu kaya mai dan sauki a matsayin mu na talakawa kuma cikin ikon Allah mukan saya ya rufa mana asiri shine ga mukan zo nan wajen sayan kayan dama ka saba zuwa nan ne eh kan zo ni sa'i sa'i duk lokacin da aiki mu ya tashi na gini mukan zo mu samu tsohon rodi a wajen su da ko sakon din kofa ko dai duk abin da na gini dai sakon ne mukan zo ya kama mu zo wajen su mu zo mu saya kuma kai ka fi jin daɗin zuwa din saboda saboda abin da ya sa muka fi jin daɗin zuwa nan saboda mu talakawa ne mukan samu sauki wanda da ka je ka tunkari sabo a ce maka dubu goma in ka zo nan da ka samu saukin dubu uku to dubu uku da ta iya fishe maka wani abu. so jama'a da wannan dai muka kawo ga wato wannan shiri na kasuwa kai miki dole na wannan mako sabili da haka wannan al'amura da ya na kasuwan fanceka wuri ne wanda yake sai dai kawai abin da yake ka gani da wannan nake cewa abdulhab muhammad sashen hausa na murya amurka daga bauchi a najeriya